الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجني والجهل والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به من حب من يصد من حب من يصد ويقطع بغير ذنب أو يبعد من يتقرب إليه وإن قلد في ذلك من قلد من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله بل لله الحجة البالغة وقد ثبت في الصحيحين وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وفي بعض الآثار يقول الله تعالى أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيارتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي وإن تابوا فأنا حبيبهم لأن الله يحب التوابين وإن لم يتوبوا فأنا دبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم بالمعائف وقد قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والحظم أن ينقص من حسنات نفسه وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته واستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أقصكم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أكفر الذنوب ولا أبالي فاستكبروني أكفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما بعد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في سعير واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي wa آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau ashirin ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma shi ya zo daidai da hudu ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan masallaci na modibbo a garin katsina ƙofar kaura a garin katsina a cikin karatunmu na littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر همشاكن ما لم شيخ مسلم في تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى wannan kuma shi darasinmu na saba'in kuma na ƙarshe in Allah ya yarda. A jerin gwanan darussanmu kuma wannan shine na ɗari da goma sha hudu. da mu yan bid'a ne sai mu ce adadin surorin malam yana cewa a wannan gaba ta san Allah wa mimma yanbaghi tafattulu lahu abinda ya kamata a kula da shi أنه ya يجوز أن يظن Babu باب محبة الله تعالى ما يظن في Mahabbati غيره bai halatta mutum ya rika tsammani dangane da san Allah ba irin abin da zake tsammaninsa dangane da san wani Allah mimma huwa min jinsi tajanni abinda yake da alaka da rashin kyautawa wal hajri ko kauracewa wal qati'ati ko ainihin yanke zumunci li ghairi sababin ba tare da laifi ba wa nahu zalika da ire-iren wannan mimma qad yaghliqu fihi tawa'ifu min nas abinda wasu daga cikin kungiyoyi na mutane sukan iya yin kuskure a cikinsa wato abinda ibnu taymiya yake nufi anan shine kada mutum ya dauki sha'anin san Allah kamar sha'anin san wani ne daga cikin halittu ko san wani mutum ko san wata mace wato kamar yadda za ka rika ganin wani yana son wani amma wanda ake so din kullun yana yi wa wanda yake son shi sharri ko yana masa rashin mutunci ko yana ƙaurace masa ba tare da dalili ba ko yana yanke zumuncin da ke tsakaninsu wanda har shi mai so din zai rika kokawa yaya ina son wane duk inda na zauna ina faɗan sa amma shi kuma yana nuna min rashin mutunci yana nuna min rashin ya kamata yana kawar da kansa lokacin da ya ganni wannan yana faruwa tsakanin mutum da mutum alaƙa ta mutane a junansu za ka iya iske wani yana son wata yana ƙoƙarin nuna mata soyayyarsa amma ita kuma tana ƙoƙarin guje masa ko kuma amma a duniya ka kafa wanda ta ijinin ta yi ido hudu da shi kamar sa to kaga wanda yana faruwa a tsakankanin mutane amma baya faru irin wannan baya faruwa tsakanin bawa da ubangijinsa a ce mutum yana son Allah amma ubangiji na na kinsa ba zai yiwu ba in kana son Allah Allah zai so ka in kana yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a zaka samu sakamakon sa ubangiji duk sanda ka kusance shi da yin da ibada da da'a shi ma yana kusanta zuwa gare ka ubangiji ba ya da wannan to bai kamata wasu su rika ganin irin abin da yake faruwa tsakanin mutum da mutum a babin soyayya yakan iya faru tsakanin mutum da ubangijinsa wannan baya faruwa yin haka mummunan zato ne ga Allah to an samu waɗanda za su za su rika ganin haka kaga mutum yana cewa shi ni Allah ina kaza ina kaza amma kuma kullun ni sai kaza yake faruwa a kaina me yasa kaza kaza wato kamar ubangiji baya kyauta masa shine ibnu ya ce ya kamata mutane su fadaku su lura da wannan yace hatta yatamassalu fi hubbihi bi jinsi ma da bihi fi hubbi man yasuddu wa yaqfa bi ghairi dhanbi har su rika nuna wato abinda suke abinda yake faruwa tsakanin mutum da mutum na soyayya yayin da wannan da ake so zai kaurace wa wanda yake son shi sai su rika nuna irin wannan yana faruwa tsakanin su da ubangijin aw yab'udu an aw yab aw yub'idu man yataqarrabu ilayhi ko kuma ya rika nesantar da wanda yake yake neman kusanci gare shi wa in galita zalika man galita min al-musannifina fi rasailihim ko da kuwa waɗanda wasu waɗanda suka yi rubuce rubuce sun yi kuskure a wannan matashiya bai kamata a ɗauki wannan wani abu ne mai kyau ba ko da kuwa wasu sun rubuta irin wannan wato za a samu malami amma kuma yana rubuta maganganu da suke nuna wato kamar ubangiji bai masa daidai ba yana kaza yana kaza amma ubangiji ya jarrabe shi da abu kaza da abu kaza kamar yana neman kusantar ubangiji amma ubangiji baya buƙatar kusantar sa kaga wannan babban kukure yace hatta kuna mazmunu kalamihim iqamata al-hujjati ala Allah har ma kai ka ce abinda maganganun su suke kunsa kafa hujja ga Allah wato kamar suna yi wa Allah hujja Allah muna kaza muna sallah muna qiyamul layli muna sadaka muna taimakon addini muna jihadi muna da'awa muna kaza amma kuma ubangiji kana mana kaza kana mana kaza wato kamar ma suna da hujjojin da suke kafa wa Allah na cewa suna sai shi shi kuma yana nuna musu kiyayya bal lillahi al-hujjatul baligha ba haka magana take ba Isasshiyar hujja ta Allah ce wa qad thabata fi sahihayn kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wannan hadisi ne kursi ya yake a wajenka annahu qala yawa to ni babu wannan yaqulu Allah ta'ala man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni a cikin ransa zan ambace shi a cikin raina wannan sifa ce ta ubangiji sifatul nafs ubangiji ya sifanta kansa da wannan a cikin alqur'ani saboda haka zaka sifanta shi da abin da ya sifanta kansa da shi kamar yadda annabi Isa alaihi salam yake cewa ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub saboda haka ubangiji ya sifanta kansa da annafsu sifarsa ba daidai take da sifar halittarsa ba ko da ko sun yi musharaka sun yi tarayya a suna amma a haƙiƙa sun sha bamban wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin khairin minhu wanda duk ya ambace ni a cikin wata jama'a wata tawaga to ni kuma zan ambace shi a cikin tawagar da ta shi alkhairi in shi ya ambace ni a cikin mutane ne to ni kuma zan ambace shi ne a cikin mala'iku wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wanda ya kusance ni gwargwadon wato shibri me yake cewa shibri dani ko wanda ya kusance ni gwargwadon dani guda ni kuma zan kusance shi zira'i daya wato zira'i shine me an dai san zira'i ko yawwa wa man taqarraba ilayya zira'an wanda kuma ya kusance ni gwargwadon zira'i daya taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusance shi da gaba guda wa man atani yamshi ataituhu harwala wanda ya zo min yana tafiya zan zo masa ina sassarfa ina gaggawa wato duk sanda zaka yi wa ubangiji wani abu na alkhairi na da'a na biyayya to shi zai maka ninkin abin da kai masa shi ne abin da hadisin yake nuna kaga ashe ba batun ka ce kayi wa Allah kaza kaza kaza shi kuma bai maka daidai ba tun daga shi abin da yake faɗa duk sanda kai masa wani abu na da'a na biyayya to shi kuma zai yi abin da yafi naka in ka kusance shi shibiri guda ɗani guda shi kuma zai kusance ka zara'i ɗaya in ka kusance shi zara'i ɗaya shi kuma zai kusance ka kamu ɗaya wato gaba guda saboda kaga har kullun sakamakon da yake yi maka ya fi aikin da kake yi shi yasa Allah ce na, ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka yi aiki mai kyau suna da sakamako mafi kyau kaga yace al-husna ma'ana mafi kyan aikin da suka yi wa ziyada har ma da ƙari akan wannan wa man atani yamshi ataituhu harwala wa fi ba'd al-athari a cikin wasu maganganu da ake da aka jiyo wanda aka ruwaito yaqulu Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa ahlu zikri ahlu mujalasati ma'abotan ambatona wato masu ambatona suna tunani su ne abokan zamana wa ahlu shukri ahlu ziyarati masu gode mun kuma su ne masu ziyarata wa alu ta'ati alu karamati masu yi mun da'a su ne waɗanda nake karramawa wa alu ma'siyati la u'ayyisuhum min rahmati waɗanda kuma suke saba mun bana fitar musu da kauna ta rahmata in ta fa ana habibu idan sun tuba ni masoyinsu ne inna allaha yuhibbu tawwabina saboda wanda ya tuba ya koma ga Allah ubangiji yana son shi at-ta'ibu habibullah لأن الله تعالى يحب التوابين saboda Allah yana son masu tuba wa in lam yatubu idan bas tuba ba fa ana tabibuhum to ni me musu magani ne abtalihim bil masa'ib zan jarrabe su da musibu daban-daban hatta utahirahum min al ma'ayib har in tsarkake su daga laifuffuka wannan asar daga jin sa irin asar ne na Isra'iliya abinda ake ruwaitowa daga banu Isra'ila kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsilar sahiha ad-da'ifa ya kawo wannan kuma ya yi ishara zuwa ga haka aka duba silsilar da'ifa na mujalladi na tara a lambar hadisi dubu hudu da ɗari uku da casa'in da biyu a cikin al'ukudu durriya na ibnu abdulhadi almajiri ibnu taimiyya ya yi ishara zuwa ga cewa wannan magana ibnu taimiyya ba yana jingina ta ne zuwa ga wani hadisi ba yana cewa a cikin wasu littattafai domin a cikin wannan littafi ibnu abdulhadi yana cewa wa mimma hafistuhu min kalamihi fil majlisi qawluhu yaqulu Allah ta'ala fi ba'd al-kutubi kaga kenan ba a cikin littattafai na hadisi ba saboda haka wannan yana daga cikin isra'iliyat baya daga cikin hadisai waɗanda suke na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko da kuwa ya kunshi ma'anoni masu kyau ibn taymiya ya kawo shi a babin hadithu an bani isra'ila wala haraj wanda wancan satin mun yi magana akan haka duk abin da ya zo daga bani Isra'il wanda bai saba wa abin da musulunci ya zo da shi ba musulunci bai kawo wannan sigar ba amma bai saba masa ba to wannan ana faɗa ta fuskar ɗebakewa ba ta fuskar kafa hujja ba وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما Allah ta'ala yake cewa wanda duk yayi aiki na kwarai alhalin yana mumini fala to ba zai ji tsoron zalunci ba wala hadman ba zai ji tsoron tauye masa ayyukansa ba Ƙalo malamai suka ce a zulmu an yuhmala alaihi sayyi'atu ghairihi zalunci da ake nufi nan shine a dora masa laifin da ba shi yayi ba to duk wanda yake mumini ya aikin kwarai ya je ga Allah ya cire dukkan wani tsoro na cewa Allah zai ɗora masa laifin da ba shi yayi ba wal an yunqasa min hasanati nafsihi alhabun kuma shine a rage masa <clears throat> ayyukan da yayi ayyukan alkhairi da yayi yaje yayi ayyukan kirki kuma yaje ya samu ubangiji ya hana shi wannan ladan ubangiji baya haka ashe kaga bai yiwa a ce ka so Allah kai masa da'a kai masa biyayya ka bauta masa kuma ya sa ka maka da mummunan sakamako wannan ba zai yiwu ba sai dai ga waɗanda suke da mummunan zato ga Allah wa qala ta'ala ubangiji yana cewa wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun ba mu zalunce su ba sai dai kawukan suka kasance suna zalunta haka nan yana cewa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum ba mu zalunce su ba su ne suka zalunci kansu ashe kaga Allah baya yin rashin mutunci har da zaka yi tsammanin kai masa shi kuma wato kayi masa rana shi kuma yayi maka duhu wa fil hadith sahih an abi zar. a cikin wani hadisi hadisi sahihi wannan hadisi yana cikin sayo muslim hadisin abu zar hadisin mutanen sham ana cewa mutanen sham ba su taɓa rawaito wani hadisi mafi ɗaukaka ba kamar wannan hadisi shine hadis abizar zar al-ghifari عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يقول الله تعالى حديث قدسي الله تعالى ينا يا عبادي يا كباينا inni haramtu zulma ala nafsi altuhu baina bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na halamta wa kaina zalunci sannan na sanya zalunci ya zama haramun a tsakankaninku don haka kakku junanku ubangiji ya haramta wa kansa zalunci duk abinda ubangiji zai yi maka adalci ne duk ubangiji zai maka adalci ne shi ya halicce ka shi ya halicci duk abinda kake takama da shi ko me kake takama da shi ya baka dan kana da dukiya ya karbe ba zaluntar ka yake ba dan kana da lafiya ya karbi kayansa ba zaluntar ka yi ba dan kana da mulki ya kwace mulkin sa daga hannunka ba zaluntar ka yi ba shi ya baka yana da damar ya karbi kayansa saboda haka ubangiji ya haramta wa kansa zalunci duk da cewa duk abin da yayi babu zalunci a ciki amma sai ya zan idan kayi abu mai kyau yayi maka mai kyau kaga wannan shine wato kai matuƙa ga adalci abin da yake na nashi ne kuma idan kai kayi ihsani ka kyautata ba biyan shi kai ba amma duk da haka shi sai ya kyautata maka sama da yadda kai kai masa kaga wannan shine kololuwar adalci to idan ubangiji a karan kansa ya kafa wa kansa wannan doka dan menene ku bayi a tsakankanin ku za ku rika zaluntar junanku yace ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytahu ya ku dukkanin dukkaninku batattu ne sai wanda na shiryar da shi fastahduni don haka ku nemi shirya ta ahdikum zan shiryar da ku shi yasa har kullum muke addu'a a cikin sallolin mu ihdinas siratal mustaqim domin mun tabbata shiriya a hannun ubangiji take shi yake bawa bayansa shiriya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shiriya anan ana nufin shiriya ta tawfiki wato ubangiji ya maka gamdakatar ka yadda da abin da kake ji ka yadda da gaskiyar da ake gaya maka wannan a hannun Allah take amma shiriya ta bayani wato ka yi wa mutane ko wani ya yi maka bayani bayanin da za ka fahimta wannan wani abu ne da ubangiji ya sanya shi a hannun bayinsa ya sanya shi a hannun annabawa ya sanya shi a hannun malamai kamar yadda Allah ce wa likulli qaumin had ko waɗanda mutane suna da masu shiryar da su innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yace ya ibadi kullukum ja'iun ya ku bayina dukkaninku masu jin yunwa ne dukkaninku mayunwata ne illa man at'amtuhu fastab'imuni ut'imkum sai wanda na ciyar da shi don haka ku nemi ciyarwa a wajena in ciyar da shi don haka duk abin da kake ci ubangiji shi yake baka wannan ba ka da tsumi ba ka da dabara ba ka da gwaninta a wajen samun abin da kake ci ubangiji shi ya ga dama ya baka don haka ka nemi abincin ka gurin Allah ba kamar yadda aka koyar da almajirai ba Allah ya baku mu samu wannan kuskure ne wato su kada Allah ya ba su kai tsaye ku dai ya ba ku mu kuma sai mu samu a wajen ku na cewa suka yi Allah ya ba ku ya ba mu to da ya fi ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum ya ku bayi dukkaninku masu zama a tsiraici ne sai wanda na tufatar da shi da ku nemi tufatarwa a guri na tufatar da ku ya ibadi innakum tudlibuna bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an kabe da yake arwaya ya ku bayina lalle dukkaninku kuna yin laifi dare da rana ni kuma ina gafarta zunubi gaba daya fastaghfiruni don haka ku nemi gafara ta aghfir lakum zan gafarta muku ya ibadi innakum lan tablughu darri dhurri fatadurruni walan walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ku bayina lalle ku ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni kuma ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana ku amfanar da ni Zaka babu wanda zai iya cutar da Ubangiji, babu wanda kuma zai iya amfanar da Ubangiji, ashe duk abin da kake yi kanka kake yi wa, in ka kyautata domin kanka, in ka munana domin kanka, in ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, Ubangiji ba zai amfana da biyayyarka da ɗa'arka ba, haka nan kuma ba zai cutu da ma'asiyarka ba. Yace lau anna ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum yace ya ku bayina da a ce na farkonku da na ƙarshen ku wa insakum wajinnakum da mutanen ku da aljanun ku kanu ala atqa qalbi rajulin minkum za su kasance a bisa zuciyar mafi tsoron Allah daga cikinku. wato dukkanin halittu gaba ɗaya na farko da na ƙarshe mutane da aljanu dukkaninsu da zuciyarsu za ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi Shi ne mafi tsoron Allah cikin halittun da Allah ya ana atqakum billahi wa akhshakum bih na fi ku tsoron Allah da a ce kowa da kowa zuciyarsa za ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tsoron Allah Allah ce ma za da zalika fi milki shay'an wannan ba zai ƙara komai cikin mulki na ba kasaitan mai mulki a duniya shine talakawansa su yi masa biyayya su so shi su yi masa da'a wanda ita ce kasaitarsa shine abin alfaharinsa wannan shi ne yake amfana sa inda zai fito ya yi takama da wannan yayi alfahari da wannan to amma ba Allah ba shi ubangiji kai masa da'a kai masa wannan baya ƙara komai a cikin mulkin sa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asjari qalbi rajulin minkum ma la qata zalika min milki shay'an yace ya ku bayina da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su kasance a bisa zuciyar mafi fajircin ɗaya daga cikin ku wato zuciyar ta zan mafi fajircin wato zuciyar mafi fajirci daga cikin ku wato da a ce duk duniya tun daga farko har na ƙarshe mutane da aljanu gaba ɗaya za su zamo kamar iblis iblis zai shine mafi fajircin halitta da Allah yi to da a ce za su zama kowa zai zama kamar iblis Allah ce ma na ƙasa zalika min milki shay'an wannan ba zai tauye komai daga cikin mulki na ba ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku ijtaba'u fi sa'idin wahidin za su haɗu a wata farfajiya guda ɗaya a wani fili guda ɗaya a tudun ƙasa guda ɗaya su yi dandazo a guri guda fasa'aluni kowa ya roƙe ni bukatarsa da irin yaren da yake ji abin da yake so kowa ya yi addu'a ya roƙe ni buƙatar sa fa a kulla wahidin minhum mas'alatahu kuma kowa na bashi abin da ya roƙa ma na kasa zalika min milki ba abin da zai tawaya daga cikin mulki na wannan ba zai tawaye wani abu daga cikin mulki na ba wato da tun daga na farko da na ƙarshe kowa zai tsaya ya roƙi Allah ubangiji kuma ya biya kowa buƙatar sa nan take wannan ba zai rage komai daga cikin taska Allah ba ce illa kama yanqusul miqyatu idza ghumisa fil bahr sai kwatankwacin da allura za ta za ta raga yayin da aka dirbiya ta a cikin teku me kake tsammanin za ta taho da shi babu abin da za ta taho da shi sai ko ya san ma abin da take yi wannan misali ne domin kusanto da abin amma ko wannan din ma ba za ku iya ɗauka ba daga cikin mulkin ubangiji ko da gwargwadon abin da allura za ta ɗauka ba za ku ɗauka ba amma dai don a kusanto muku da yadda abin yake hankalinku zai iya fahimta shi yasa aka yi wannan misalin. Allah ce ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum. Ce ya ku bayina waɗannan abubuwan da kuke aikata ayyukan ku ne ni kuma ina kididdige muku ayyukan ku. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Komai ubangiji yana kididdige shi ana rubuta shi a cikin littafi. Thumma thumma ufikum iyaha uwafikum iyaha sannan in cika muku wato sakamakon aikinku faman wajada khairan falyahmadillah wanda duk yaga alkhairi to ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda duk yaga ba haka ba to kada ya zargi kowa sai kansa to kaga wannan hadisin yana karfafa abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa cewa a babin soyayya tsakanin bawa da ubangiji babu maganar rashin daidai ko rashin adalci ko rashin mutunci ko kauracewa ko rashin wato sadar da zumunci kamar yadda yake faruwa a babin soyayya tsakanin mutum da mutum babin soyayya tsakanin bawa da ubangiji duk sanda yi wa ubangiji da'a shi kuma zai sakanka maka da fiye da abin da kai masa na da'a duk da cewa baya da bukatar da'a ka bari an hutar da kai wali haza kana sayyidul istighfari ma rawahu al-bukhari fi sahihi an shaddad ibn aus قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت shi yasa ya kasance mafi wato girman istighfari wato shugaban istighfari duka sayyidul istighfari ana nufin a'zamuhu wa anfa'uhu istighfarin da yafi kowanne girma yafi kowanne amfani yafi kowanne falala shine ma rawahul bukhari <clears throat> abinda imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafinsa an shaddad ibn aus daga shaddad ibn aus ibn thabit sahabi ne wanda yake ya zauna a sham yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar shugaban istighfari an yaqula al-abdu bawa ya ce Allahumma anta rabbi ya ubangiji kai ne ubangiji kai ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai khalaqtani wa ana abduka ka halicce ni ni bawa nake gare ka wa ana ala ahdika kuma ina bisa ga alkawarinka wa wa'adika da abin da ka alkawaranta na sakamako mastafa'tu gwargwadon iyawata uzu bika min sharri ma ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya ina komawa zuwa gare ka da ni'imar da kai mun ta hanyar godiya wa abu ulaka bi dhanbi ina komawa gare ka da laifi na ta hanyar ikrari da yadda da cewa nayi laifin faghfir li don haka gafarta min fa inna la yaghfiru dhunuba illa ant domin babu wanda yake gafarta zunubai sai kai wannan suna dayi ne domin sun tashi sun samu ana yi mace tana sa hijabi saboda ba yadda za ta yi ya zama dole ta sa hijabi a area da take kowa hijabin yake sawa don haka dole ne ta yadda ta sa hijabi to kaga wannan sa hijabin nata babu lada saboda babu yaqinin cewa shari'a take yi akwai waɗanda suna yin abin da yake da'a ne amma a matsayin al'ada suke yin sa a azumi an gama sallar abin da an gama shan ruwa an yi sallar isha'i za a yi tarawihi mutum ya zo saboda kawai wai jinin jikinsa ya tsinke wato ya dan jikarsa shi haka ko kuma a kada a ce baya yin koda kaɗan ne saboda haka sai ya zo ya dan jona a dan taba da shi sannan ya zare jikin sai tafi baya jin cewa wannan abin ibada ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban imanan cewa wannan abu daga Allah yake wa ihtisaban kuma yana yi ne dan neman lada ba dan riya ba shi yasa duk wanda zai yi aikin alkhairi amma ba da ba da zuciyar yana jin ubangiji ne ya umarce shi da wannan abun ba ba da tunanin samun lada ba zai samu ba shi yasa annabi ya ce man qala idza asbaha muqilan yana mai yaqini yana mai gaskatawa biha da wannan abin da yake faɗa famata fi yaumihi ya mutu a wannan yinin da khalal janna to dan aljanna ne ma'ana da khala haftida'an kai tsaye zai shiga aljanna babu maganar a zagaya da shi a fara shigar da shi cikin wuta sannan daga baya a fito da shi cikin waɗanda ake fitowa da su a'a saboda man duk mumini zai shiga aljanna idan ana nufin zai shiga aljanna ne intihan bayan an sa shi wuta wannan baya da bambanci da sauran waɗanda ba su faɗa ba suna muminai anan ana nufin da kala habtida'an zai shiga tun a karan farko wa man qalaha idza amsa muqinan biha wanda ya faɗi wannan istighfari ko wannan kalma yayin da ya yammata wato da yamma muqinan biha yana mai yaqini da wannan kalma fa mata lailatahu ya mutu a wannan daren da kala janna zai shiga aljanna فالعبد دائما بين نعمة من الله تعالى يحتاج فيها إلى شكر باوا أركو ديوشي ينا تكنكان وتنئما دا أبنجي يمتا ينا بقاتا يوى الله قوديا أكن ون النئما وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار ينا كما تكنكان ونزنبي وان ديكي بقاتر نيمان غافرة وتباوا أركو ديوشي gefe guda ni'ima ce ta ubangiji in ya waiwaya zai gani ni'imar nan tana buƙatar ya gode wa Allah akan ta gefe guda kuma in ya waiwaya zai ga wani laifi ne da gajiyawa da kasawa ta bangaren sa wanda yake buƙatar ya nemi gafarar Allah ya tuba akan sa kaga ashe kenan ko da yaushe yana buƙatar wannan shi yasa wannan sayyidul istighfar sai ya zo dan da cika wannan buƙatar yace a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi ta fuskar ni'ima ina komawa gare ka ta hanyar godiya ta fuskar laifi ina komawa gare ka ta hanyar neman ka gafarta min faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wa kullun min hadaini min al-umuri al-lazimati lil abdi da'iman abin da ya shafi ni'imar ubangiji da abin da ya shafi gajiyawar bawa a koda yaushe suna tare da bawa ba yadda za a yi bawa ya ji cewa ba wata ni'ima ta ubangiji a tare da shi wacce take buƙatar ya gode wa Allah akanta babu wannan kamar yadda ba yadda za a yi bawa ya ji cewa babu wata gajiyawa kasawa ta bangaren sa da yake buƙatar ya nemi Allah gafara akan ta babu wannan haka wannan sifofi ne guda biyu waɗanda suke tare da bawa a kowane lokaci da'iman wa abadan fa innahu la yazalu yataqallabu fi lahi wa ala'ihi bawa bai gushewa yana jujjuyawa yana birgima cikin ni'imomin Allah wato da ni'imominsa yana birgimawa cikin ni'imomin Allah da ya masa bawa bai gushewa har kullun cikin ni'imomin Allah yake wala yazalu muhtajan ila tawbati wal istighfar kuma ba zai gushe ba yana buƙatuwa zuwa ga tuba daga neman gafara saboda haka sayyidul istighfar ya ya kunshi abinda zai biya wa bawa wannan buƙatar tashi ya gode wa Allah ni'imar da ya masa ya kuma nemi gafara kan kasawarsa ta wani bangare Wale hada saboda haka ne kana sayyidu waladi adam wa imamul muttaqin muhammad sallallahu alaihi wa sallama yastaghfiru fi jami'il ahwal saboda haka ne ya zan shugaban ƴaƴan Adamu alaihi salam shugaban masu tsoron Allah duka annabi mu sallallahu alaihi wa sallama yake neman gafarar Allah a cikin kowane hali a dukkanin halayensa neman gafarar Allah yake وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فدا أتكن وانا حديثي صحيح وان إمام ya يا رويتوش yake cewa ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra yake cewa ya ku mutane annabi yake cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangijin ku nemi Allah ya yafe muku gajiyawar ku da kurakuran ku fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra ni karan kaina a kullum ina neman Allah ya yafe min ma'ana ina tuba a kullum sau ɗari wannan hadisi yana cikin muslim har ila yau ba bukari kadai ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ubangiji ya gafarta mishi ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar amma duk da haka a kullun sau ɗari yake neman Allah ya fi masa yake neman tuba ga Allah wa qala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar yake faɗa yake cewa kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil majlis al wahidi mun kasance muna lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisa kwaya daya a zama daya wato a zama guda daya mun kasance muna lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marra a gurin a gurin zama guda daya mun kasance muna lissafawa annabi na yin wannan addu'a sau ɗari yace ya ubangiji ka gafarta mu ka yafe mu innaka anta tawwabur rahim dan lalle kai mai yawan tuba ne mai yawan karɓar tuba ne mai yawan rahama ne mi'ata marra yana faɗan wannan wato har sau ɗari hadisin yana cikin sunan tirmidhi hadisi ne sahihi wa qala haka nan yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce. a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ce, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra lalle ni ina neman gafara wajen Allah ina tuba zuwa gare shi a kullun sama da sau saba'in wacce ruwaya ta nuna sama da sau saba'in yakan yi sau ɗari wa fi sahih muslim a cikin sahihu muslim annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yughanu ala qalbi akan yi rufi akan zuciyata wa inni la astaghfirullaha fil yawmi mi'ata marra nakan nemi gafarar Allah a kullun sau ɗari idan ya zan sayyidu waladi adam wa atqa rajulin fil khala'iq kulliha annabi da yafi kowa tsoron Allah ya zan haka shine dabi'arsa ina ga wani kuma wanda bai kai shi ba ina ga ire-iren mu babu shakka mu da muke bukatuwa matsananciyar bukatuwa zuwa ga yawan neman gafarar Allah da yawan istighfari to ashe kaga shi istighfari da neman gafarar Allah ba sai an yi gurub ba kaga duk anan ba a ce annabi da sahabbai suna yin gurub su zagaye wani abu suna faɗa ba saboda ka baya buƙatar wannan wanda zai zo da wannan kuma ya kauce wa tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake yana buƙatar shi ba ya istighfari akan sa saboda laifi ne saboda ka baya buƙatar sai an taro an shimfiɗa wani abu ko an zagaye ko wani yana bayarwa ana an shi ko ana yi da jumla guda ɗaya kaga dan duk ana faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake yi don haka haka ya kamata ka yi sannan za mu ga ƙololuwar abin da ake faɗa na istighfari da annabi yake yi ɗari ake faɗa shi ban ga inda aka faɗi ɗari da hamsin na istighfari ko wani abu balle dubu ka ji an ba wani mutum wai wurudi ya je ya yi sau dubu saboda zai ci zaɓe kuma su in ba haka aka gaya musu ba su yadda ba in kai zaka zo ka bashi azkarun nabawiya ka ce ga abin da annabi yake yi sai ya dan rena sai ga ai kaɗan ne kamar ba zai ba zai kosar da shi ba zai biya masa bukata ba amma ya je gurin wani kasuwar kuma dan bid'a ya hada shi da wani aiki ya haɗa shi da da aikin wahala sai ya fi yadda cewa eh wanda duk zai wannan aikin dole ya samu buƙatar ta biya to kaga wannan jahilci ne a mizanin karɓar aiki da rashin karɓarsa a gurin Allah ba yawansa bane ba yawansa bane Allah cewa ya liyabluwakum ayyukum akthara amala ahsana amala liyabluwakum ayyukum ahsana amala wannan shine abinda ubangiji yake bukata aikin ya zan mai kyau ne zamansa mai kyau shine ya dace da sunna kuma ya zama mai shi ya ikhlas idan ya samu wannan sharuɗan guda biyu to ya zama ahsanu amala amma wasu suna ganin aktsaru amalan shi da abin da ake ake bukata wannan wahala ce wacce take ba ta da ma'ana tun bai sa'a ba sai ya tsinci kansa cikin amilatun nasi ba Allah ya sauki al-istighfar fi في al-a'mal saboda haka aka shar'anta yin istighfari a ƙarshen ayyuka wato ayyuka na mutum ya yi istighfari a ƙarshensu domin yiwuwar ya zan ya gajiya a cikin aikin wannan don haka yana buƙatar istighfari ya ubangiji abinda na yi gajiya a cikin aiki na ya ubangiji ka gafarta min ka yafe min Allah yana cewa mustaghfirin bil ashar da waɗanda suke neman gafara bil ashari a lokutan asbahi lokacin abin nan sulusun dare na ƙarshe qala ba'dhum ahyaw al-layla bis salah wasu daga cikin magabata malamai suke cewa abinda Allah yake nufi da wannan ce ahyawul layla bi ahyawul layla salah sun raya dare da sallar nafila da qiyamul layl falamma kana waqtu sahari yayin da ya lokacin asuba ya matso umiru bil istighfar sai aka nemi su su kuma nemi gafarar Allah wato wannan qiyamul layl din kai ya ruɗe su su ruka ganin cewa ai sun yi wa wani Allah abin a zo a gani don haka suna jiran dole dole dole Allah ya ba su sakamako a'a su rika ganin cewa su masu gajiyawa ne kuma wannan abin da suka yi duk babin godiya ce ga Allah wa fi sahihi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idan sarafa min salatihi kaga waccan qiyamul layli ce mutun ya gama sai kuma ya istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama sallarsa istaghfara salatan sai ya nemi gafarar Allah sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan ya ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram duk sanda ya gama sallar farilla sai ya nemi gafarar Allah wato idan akwai wani abu na gajiyawa a ciki na gazawa a ciki ya ubangiji ka gafarta min sanda ya ce ya ubangiji kai ne aminci wato kai ne ke da wannan suna assalam wa minka salam kuma daga gare ka aminci yake zuwa tabarakta albarkatunka sun yawaita ya zal jalali wal ikram ya ma abocin girma da isa da karamci wa qala ta'ala fa'iza a afattum min arafat Allah ce idan kuka kangaro ko kwaranyo daga arfa fadkurullaha inda al haram ku ambaci Allah a gurin ibada din mai haramci mai alfarma wato gurin da ake kira al haram bayan kun zo muzdalifa kun tashi kun yi sallar asuba kun kwana a nan kun tashi kun yi sallah asuba sai ku gangaro har daidai gurin da ake kira mash'ar haram to ku tsaya a nan kuma kuyi yi addu'a ku yi addu'a kamar yadda yazo a sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wadkuruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yanda ya shiryar da ku wato ku ambace shi saboda shiryar wanda yi muku wa in kuntum min qablihi la min ad kuma lalle kun kasance gabanin ubangiji ya shiryar da ku kuna cikin batattu thumma afidu min haythu afada an sannan ku taho ta inda mutane suka taho wato ku kangaro ku zo kuma mina ku zauna kamar yadda kowa yazo ya zauna ubangiji ya ga ya qurayshawa domin su sun dauki ta'adar saba wa sauran mutane idan aka zo lokacin haji don su suna ganin kabilar su ta Qurayshawa ta dara ta kowa don haka ba za su zama sun tafi arfa tare da mutane ba ba za su da muzdalifa tare su za su zan tafiyar su daban saboda su suna jin kansu sun fi kowa Allah ya ce a ku tare da kowa wastaghfiru inna Allaha ghafurur rahim wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim ku nemi gafarar Allah lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai kaga a ƙarshen aikin haji wanda shine ololuwarsa shine a Arafa kamar yadda Allah ya ce annabi ya ce alhajju Arafa wato tsayuwar arfa ita ce hajji domin ita ce rukunin da ya fi kowanne karfi kuma shine wanda in ya wuce ka ya wuce kuma shi kenan in kun yi hawan arfa to kun gama kashin bayan aikin hajjin ku abin da zai biyo bayan gama aikin hajjin da kake fatan ubangiji ya karba ya baka lada shine kai istighfari sai yazo da kalma wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam bayan ya isar da sako ya yi gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah iya gwagwarmayarsa wa ata bima amara Allah bihi ya zo da duk abin da Allah ya umarni da shi mimma lam yasil ilayhi ahadun ghayruhu ya yi abin da babu wani wanda yayi irinsa a rayuwar duniya duka <clears throat> ta'ala sai allah ya ce إذا جاء نصر الله والفتح idan nasarar Allah da buɗi ta zo idan nasarar Allah ta zo da buɗi shi ma ya zo shine fatho makka wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya su ne amul wufud bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatho makka ya dawo sanat tasi'a shekara ta tara kabilu daban-daban suka rika zuwa suna bin baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna shiga addini <clears throat> wanda da wasu sun kasa fahimtar addinin wasu kuma sun fahimta amma tsoro ya hana su shiga to yanzu an karya gwamnatin Qurayshawa saboda haka yanzu duk wanda yake son shiga addini baya da tsoro a zuciyarsa sai suka yi ta tattaɗowa suna zuwa Madina suna karɓar addinin musulunci Allah ya gaya masa wannan ita ce alamar fasabbih bihamdi rabbika don haka ka kai tasbihi tare da goje ubangijinka subhanallahi wa bihamdihi wastaghfirhu ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle shi mai yawan karɓar tuba ne wato aikin da Allah ya ɗora maka ka gama idan ka ga wannan alamar to aikin da aka ɗora maka ya zo ƙarshe don aka sai ka koma ka ci gaba da ibada kana neman gafarar ubangiji akan abinda wala Allah a matsayinka na ɗan adam ka samu gazawa a kansa <clears throat> hu kana tawwaba domin ubangiji mai karɓar tuba ne don haka wannan surar kamar da Abdullahi dan Abbas yake cewa tana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa wa sallama lokacin mutuwarsa ya kusa wali haza kana kiwamu dini din bit tauhid wal istighfar saboda haka addini bai tsayawa sai da tauhidi da neman gafarar Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam ra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wani littafi ne wato wannan wani littafi ne uhkimat ayatuhu da aka sanya ayoyinsa cikin kwarewa wato ya ayoyi ne waɗanda suke akwai kwarewa a ciki akwai kuma sannan wato ya zama uhkimat min al-ihkam wa huwa al-itqan wato akwai alamar wato akwai kwarewa a cikin waɗannan ayoyi kowa ya gansu ya san ba maganar mutum ba ce maganar Allah ce Allah baya su duk suka kunshi wannan milladun hakimin khabir daga wanda yake gwani shi yasa ayoyinsa suka zama akwai gwaninta a ciki khabirin wanda yake mai cikakken sani shi yasa ya zo da hukunce hukunce daki daki domin su biya bukatar dan adam Allah ta'budu illa illallah Allah maɗaukakin sarki ya ce ka gaya musu kada ku bauta wa kowa sai Allah in inni lakum minhu Nazirun wa bashir lalle ni gare ku daga Allah nake ina mai wato Nazirun ina mai gargadi sannan wa bashir kuma ina mai bushara wa anistaghfiru rabbakum sannan ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku jiyarwa zai jiyar da ku daɗi mai kyau ila ajalin musamman har zuwa wani ajali da aka ambata wato abin ambato har zuwa mutuwar ku wa yu'ti kullu dhi fadlin fadlahu sannan ya bawa kowane mai falala falalarsa ya bawa kowane mai aikin kirki mai aikin da'a sakamakon sa kaga anan a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ne umarni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sa bayan tauhidi shine istighfari an an la ta'budu illa Allah sai kuma wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi saboda haka tauhidi abin da addini bai kafuwa sai da tauhidi da neman gafarar ubangiji haka nan a wani guri Allah ce fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku tsaya da digadigan ku akan addini ku nemi gafarar Allah wa qala ta'ala haka nan Allah ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka nemi gafarar zunubanka walil mu'minina ka nema mu'minai gafara wal mu'minati mu'minai maza da mata ka nema musu gafara wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ubangiji ya san inda kuke jujjuyawa da kai kawanku ya kuma san makomar ku ta ƙarshe wani hada a fil hadith saboda aka yazo a cikin wani hadisi wanda bai inganta ba yaqulu shaytan <coughs> shaytan yana cewa ahlaktu an-nasa bil dhunubi na halakar da mutane ta hanyar laifi wa ne bi la ilaha illallah wal istighfar su kuma sun halaka ne da la ilaha illallah sun halaka ne da istighfari wannan hadisi ne mawdu hadisi ne kirkirarri wa qad qala wa qad qala yunus annabi yunus alaihi salam yana cewa la ilaha illa anta ya ce a lokacin da yake cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu abun bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka lalle ne na kasance daga cikin azzalimai wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza rakiba dabbatahu yahmadu Allah thalathan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasance idan ya hau dabbarsa kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi yana gode wa Allah sau uku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yana gode wa Allah sau uku ya yi kabbara sau uku wa ƙulu. la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi faghfirli babu abin bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka na zalunci kaina ka gafarta ni wa kaffaratul majlis allati yuqtamu biha al majlis wal wudu haka nan kaffarar majalisi bayan mutane sun zauna majalisi sun tattauna mitin suka yi hira suka yi karatu suka yi koma me suka yi akwai kaffarar wannan majalisi da suka yi allati yuqtam biha al-majlis kafarar da ake rufe majalisi da ita wal wudu ko ake yin ta bayan alwala ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi ya koyar da ita bayan alwala sannan kuma tana daga cikin abinda ake faɗa har ila yau a du'a istifsahi wato addu'ar buɗe sallah kafin karatun fatiha subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa ilai ilayk in kula da ita ce ibnu taymiya ya rufe wannan majalisi saboda haka mu ma mun rufe wannan majalisi na karatun at-tuhfa al-iraqiyya daga yanzu sai kuma lissafi na gaba insha Allah kan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya hada mu gaba ɗaya mu cikin ladansa ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu ikon karanta ashi ko yana da hidimomi a nan ko bai da su ya tsaya ya kare ba za mu manta ba da ainihin haɗa marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam a cikin wannan godiya tamu, mu haɗa da addu'a Allah ya mushi sakayya wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan alheri. Ba za mu manta ba, da don Allah kuma subhanahu wa ta'ala ba za mu taɓa mantawa ba. Haka ina kira gare mu baki ɗaya. a ciki da lokutan addu'o'inmu, ku sanya waɗannan bayan Allah a cikin addu'o'inmu, Allah ya musu sakayya. Shi kuma Dr. Sani, Allah ya ba shi ikon ci gaba da yaɗa wannan alheri da ainihin yake yaɗawa. Ban gode mashi ko masu irin yadda ya kamata in gode ba, don ba ni da lafuzan da zan yi godiyar da ta dace da irin ayyukan da sun kai. Abin da yake ya dace kawai shine in roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi musu sakaya da dukkan alkhairi. Ba zan manta ba, da ku da kanku da kuka ba da goyon baya da haɗin kai, don ba ni mantawa. Mun taɓa kira a wannan wuri cewa a baiwa wannan darasi haɗin kai, har na yi kira na jaddada cewa. waɗanda ma suke malamai suna da darussa a wurare a cikin wannan rana su yi haƙuri su jingine ni da kai na wannan darasin da nawa ne asali wajen shekara na wannan shirin litinin aka canza saboda rashin lokaci aka dawo abin nan na ce malam harisu ya riƙa saboda ba dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya lura da niyyar mu sai Allah maɗaukaki ya tarfa wa garin nono ya kawo kusani ya ainihin abin da tsari mara fage. So haɗin kan da kuka bada ya cancanci a yi muku godiya, kuma kuma a yi muku addu'a, Allah ya saka muku da alkhairi. Kuma ina kira da babban murya, littafin da za a sanya na gaba ma, to a sake ba da haɗin kan da ya fi wannan. domin a cikin wannan aiki wallahi akwai alkhairai iri daban-daban. Banda tsayawa a yi karatun a saurari karatun, to akwai wasu hikimomi cikin yardar Allah subhanahu wata'ala wanda muka samu a wajen gudanar da waɗannan karatuttuka. So Allah ya saka muku da alkhairi. Ina kira da duk waɗanda Allah maɗaukaki ya azurta da fahimta. To wannan amanar da Dr. Sani ya aza ayi yi ƙoƙari a isar da ita ga waɗanda ainihin darussan bai kai gare su ba. Ko dai ta hanyar a je a karanta littafin don an koya kuma da yardar Allah akwai waɗanda sun iya, ko kuma ta hanyar isar da kase kasar ko da sadaka ne ko kyauta da sauran irin hanyoyin da za mu iya yaɗawa domin mu haɗu a cikin ladan cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa aikin albarka. ya sanya ya nauyaya lada ko sakamakon da Sani da Malam Jafar duk waɗanda suka taimaka waɗannan ayyuka suka gudana a cikin ainihin mizanin mu na alkhairi gobe kiyama ya haɗa mu a jannatul firdaus mun gode kwarai kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi haka ina kira da babbar murya ga majalisar malamai ta wannan jiha aikin da aka fara yi kamar yadda Dr. Sani yake baro Kano ya zo nan ya yi darasi ya gama ya koma gida wanda aka fara yi na tura maluma ƙauyuka su rika karantarwa to a gyara shi a sake jaddada shi a sake inganta shi domin akwai alkhairai da yawa a ciki in muka lura da irin alherin da aka samu a cikin waɗannan darussa wannan kira ne mai kama da umarni ga ita majalisar malamai gaba ɗaya ta ainihin abin nan wannan jiha muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taka da alkhairi Allah ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya ka azurta mu da damuna mai albarka Allah ka kare mu daga kowane irin sharri ka azurta mu da haɗin kai musamman ahlus sunnan wannan ƙasa da ƙasashen abin da makwabta da duniya baki ɗaya mun gode Allah ya taka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين اللهم اغفر لنا ولا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واوسع مدخلهم واكرم نزلهم عندك يا اكرم الاكرمين اللهم اغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين